Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyawai ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau talata muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya bayan labaran duniya kuma har yau muna da damu muku jaridu da suka fito a safiyar yau a tarayyar Najeriya da kuma shirin nan na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya. Bayan sa sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare da ke taɓa muku da kuma bayyana ra'ayinku da kuke gabatarwa kan batutuwa daban-daban daga nan sai shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya da ke taɓa mana batutuwa suka shafi yanayin yadda za mu gudanar da rayuwarmu da kuma tarbiyya na iyali shirinmu na karshe a safiya ta yau shine shirin nan na wato afirka a yau to waɗannan dai su ne da dan allah shirin abubuwan da za ku ji a cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku din da fatan da kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda hassan barka zai karanto to da farko ga muhimman kanun labaran kasashen faransa jamus italiya da kuma spain sun dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin astrazeneca amurka ce ta fi kowace ƙasa fitar da makamai zuwa ƙetare in ji wani rahoton cibiyar bincike da ke sweden shugabar hukumar kasuwanci ta duniya ta gana da shugaba buhari na najeriya to yanzu cikakkun labaran wasu kasashen turai guda hudu da suka hada da faransa jamus italiya da kuma spain sun sanar a jiya litinin da bin sahun kasashen da suka dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin astrazeneca kasashen sun sanar cewa sun dau wannan matakin ne saboda dalilai na kiyayewa biyo bayan bayanan cewa ana samun daskarewar jini ga mutanen da aka yi wa rigakafin na astrazeneca kuma kasashen sun ce suna kan jiran rahoton da hukumar magunguna ta turai ake sa ran za ta fitar yau talata sai dai kamfanin har hada magunguna na haɗin gwiwar ingila da kuma sweden ya ce kawo yanzu babu wata hujja mai haɗari ta daskarewar jini da rigakafin kan haifarwa to sai dai yayin da manyan kasashen duniya suka dakatar da amfani da rigakafin na astrazeneca hukumar lafiya ta duniya who ta ce bata ga wata illa da maganin yake da shi ba kawo yanzu iran ta sanar da fara sarrafa rigakafin cutar corona da ta samar a mataki mai yawa an dai fara sarrafa maganin ne a matakin samun rigakafin mai suna cov iran barikat kwalba miliyan uku a kowace a kowane wata nan gaba kuma a cikin watan yuni za a fara sarrafa maganin a mataki na biyu inda za a samar rigakafin miliyan sha biyu zuwa sha biyar a kowane wata sai kuma miliyan goma sha biyar zuwa ashirin a kowane wata kafin karshen watan yuni na wannan shekara dama dai iran ta sanar da yin nasarar wuce matakin farko na gwajin rigakafin kan dan adam a ranar 29 ga watan disamban bara ne iran ta nuna wa duniya rigakafin da ta samar cov iran barakat baya ga shi akwai wani rigakafin mai suna razi cov paris wanda shi ma yake akan kwashi. wani rahoto da wata cibiyar bincike da ke sweden ta fitar ya nuna cewa amurka ce yake kan gaba wajen fitar da makamai zuwa ƙetare rahoton wanda cibiyar ta sifiri ta fitar a litinin ya ce amurka ta kasance ƙasar da ta fi kowace ƙasa a duniya fitar da makamai zuwa ƙetare kana ta ƙara matsayinta na fitar da makamai daga kashi 32 bisa ɗari a tsakanin shekarun 2011 zuwa 2015 zuwa matakin kashi 37 bisa ɗari tsakanin shekarun 2006 zuwa 2020 cibiyar ta bayyana cikin rahoton bincikenta na baya-bayan nan kan cewa kasar amurka ta sayar da manyan makamai ga kasashe 96 tsakanin shekarun 2006 zuwa 2020 sama da kowace kasa a duniya kusan rabin adadin wato kashi 47 bisa ɗari na makaman da amurka ta fitar sun tafi ne yankin gabas ta tsakiya kasar saudiya kadai ta samu kashi 24 bisa ɗari na yawan makaman da amurka ta fitar zuwa ƙetare haka ma kasashen faransa da jamus sun kara yawan makaman da suke sayarwa a kasashen yankin gabas ta tsakiya amma duk da hakan rahoton cibiyar ta sifiri ya ce an dan samu raguwar cinikin makaman yaƙi a cikin shekaru biyar na bayan nan to ana shan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a ci gaba da ziyarar da take a najeriya sabuwar shugabar hukumar cinikayya ta duniya ngozi konji uwela ta gana da shugaba muhammadu buhari a jiya litinin madam unkosi okonjo iguela ta ce taimakon da goyon bayan da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi mata ne ya ba ta damar samun nasarar hawa kujerar shagorancin hukumar ta wto a nasa bangare shugaba buhari ya ce duk da goyon bayan da gwamnatinsa ta bata ngozi okonjo iweala na da kwarewar da ake bukata na jagorantar hukumar buhari ya kuma taya okonjo iweala murna tare da yi mata fatan alheri wajen sauke nauyin da ke kanta hukumar dai ta who ta yi alkawarin yin aiki a matsayin wata cibiyar raya tattalin arziki da sauran cibiyoyin da ke shafar al'amuran kudade domin tallafawa najeriya a fannin zuba jari da taimakon ƙwararru domin rage matsalolin tattalin arziki ga najeriya madam nkonjo uwela babbar daraktar kungiyar ta who ta bayyana hakan a lokacin ganawa da ministan masana'antu da zuba jari na najeriya Ade Bayo a birnin abuja ta bayyana cewa matsayin da najeriya ke da shi a tsarin cinikayyar duniya bai wuce kashi da da talatin uku cikin ɗari ba hakan ya nuna cewa rawar da najeriya ke takawa a wannan fanni ya yi matukar kankanta a uganda an sake kama jagoran an adawa na kasar bobby wine bayanai sun ce a jiya litinin daidai aka kama bobby wine bayan ya bi sahun masu zanga-zangar lumana a saƙon da aka wallafa a shafinsa na twitter an ce bobi wani ya jagoranci 'yan majalisa da sauran shugabanni da nuna adawa da garkuwa da azabtarwa da kuma kisa magoya bayansa a birnin kampala mahukuntan uganda dai na zargin wayan da yunkurin kawo ƙarshen gwamnatin shugaba yoweri museveni ta hanyar zanga-zanga jagoran adawa dai ya kasance a tsare a gida a watan janairun da ya gabata yayin da yake kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka sanar shugaba yoweri museveni ya yi nasara to ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla labaran duniya kenan kuka saurara tare da hassan barka wanda ya fasara kuma ya karanto to yanzu kuma bari mu leko muku wasu daga cikin jaridu da muke dauke da su a Najeriya. Mu leƙa jaridunmu na yau. to madala masu saurare barkanmu da war haka da kuma sake saduwa a wani sabon shiri na mulika jaridunmu inda muke leƙo muku wasu daga cikin jaridun kanun labarai na jaridun suka fito a bangare daban-daban na nahiyar ta afirka to a yau dai muna ɗauke ne da jaridun da suka fito a safiyar yau a tarayyar najeriya inda za mu fara da jaridar nan ta Vangard da ta fito. A jaridar vangard ta dauke da labarurka daban-daban wanda daga ciki fara ta tabo labari ne mai wanda ya fara ya shafi rigakafi na alluran nan na rigakafin da ake wa cutar nan ta coronavirus ko kuma covid-19 inda ta bayyana cewa ya zuwa yanzu an yi rigakafin wa mutane dubu takwas a jihohi talatin da kuma a babban birnin tarayya abuja sai dai kuma banda jihar kogi kwamitin shugaban kasa mai sanya ido kan wannan cuta ta covid-19 ne da ya sanar da haka din dama a bisa inda aka sani dai jihar kogi tana daga cikin jihohin da gwamnan gwamnatin jihar din take nuna dangane da shi kansa batun covid-19 da kuma wannan to rigakafi din har ila kuma jaridar ta banga tana cewa dangane da batun fada da yan bindiga da ake yi a najeriya da jaridar ta bayyana cewa hukumar yan sanda a jihar zamfara ta sauya wa wani dpo wajen aiki bisa zargin da ake masa na na haɗin baki da su 'yan bindigan to bayan jaridar banga sai jaridar punch wanda take cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta buƙaci iyaye da sauran al'umma ƙasar da su yi taka tsantsan don kuwa cewar gwamnatin tarayya din ba za ta iya tabbatar da tsaro na dukkanin makarantu ba a wannan da ya biyo bayan irin cigaba da sace dalibai da ake yi a makarantu na firamare da sakandare a waɗansu bangarori na najeriya musamman a jihar kaduna cikin yan kwanaki nan karamin ministan harkokin harkan ilimi ta najeriya din chukwu omeka majibu shine da ya sanar da haka din jaridan ta punch to yanzu ko bari karkare shirin namu da jaridan leadership ina tace gwamnatin jihar kaduna ta ce malamai uku ne kawai aka sace a wani hari da je aka kai rema primary school na anan birnin gwari karamar kuma birnin gwari a jihar kaduna eh, tana cewa wasu dalibai da aka yi magana a sace su din an same su don haka yanzu abin da ta iya tabbatarwa shine cewa yan bindiga din sun yi awon gaba da malamai guda uku ne har ila kuma dangane da batun dai wannan dan yan bindiga dadi din jaridan ta leadership ta kawo labarin cewa ah, wato wasu yan banga zanga a jihar Neja sun samu nasarar hallaka wasu masu dauke da makami guda tara da kuma kame wasu guda hudu waɗanda suka addabi jihar. A to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen da waɗannan jaridu ne zamu iya takaita shirin namu na mu jaridun mu ne sai kuma da idan Allah a safiyar gobe inda za ku ji mu dauke da wasu jaridun na daban. A huta lafiya. to madala bayan labaran duniya da wadannan jaridu da kanun labarai na jaridu yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To a kwanakin bani dai kotun duniya mai shari'a manyan laifukan yaƙi da ke da helkwata a birnin Hague da kasar Holland ta sanar da cewa Amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun aikata laifukan yaƙi a falastinu kamar yadda binciken su ya nuna kuma shirye ofishin babban mai shigar da ƙara din yake wajen gabatar da haka din a gaban kotun don fara dubi cikin lamarin to wannan sanarwa dai musamman bangaren da mai shigar da ƙaran ta faɗi cewa tana da cikakken dalilai na fara gudanar da bincike kan wannan ɗanyen aiki da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka aikata musamman a zirin gaza da kuma haramtattun matsugunan yahudawa da ake ginawa a yammacin kogin jordan sudan ya sanya amurka fitowa fili yayin allah wadai da haka din to wannan lamarin da shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi cikinsa da kuma kara faɗaɗa shi bugu da ƙari kan dubi cikin irin ikirarin da amurka take yi na kare kokin bil'adama da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. A kwanakin bayani da kotunan ta ICC mai shari'a manyan laifukan yaƙi na sanar da cewa bincike da kotun ƙarƙashin jagorancin babban mai shigar da ƙara na kotun malama Fatu Bensuda da ke gudanarwa kan laifukan yaƙi da aka tafka a Falastinu ya kai ga matsayin cewa lalle an tafka laifukan yaƙi ɗin kuma zai ƙaddamar da bincike a hukumance lamarin da gwamnatin Falastinawa ta yi mara ba da shi sannan alhali kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta nuna damuwanta da kan wannan lamari to wannan matsayi na kotun da yana zuwa ne bayan da a watan fabrairu ko kuma ranar biyar ga watan fabrairu nan kotun ta sanar da cewa tana da hurumin saurare da kuma gudanar da bincike kan wannan lamari wato da dai ana iya tunawa a baya bayan lokacin da kotun ta fara sanar da cewa ta gudanar da bincike kan wannan lamarin take hakokin bil'adama da kuma tafka ayyukan laifukan yaki a palestinu da ake zargin cewa sojojin haramtacce kasar isra'ila sun aikata amurka da haramtacce kasar isra'ila sun nuna cewa kotun bata da ma minta ta saurari irin waɗannan ƙara a watan disamba na shekara ta 2019 ne dai fati ben suda din babbar mai shigar da kara a kotun ta icc ta ce an tabbatar da cewa irin waɗannan an ɗanyen aiki dai an tabka su a yammacin kogin jordan a wuraren da ake kwamce kasar isra'ila take gina matsugunan yahudawa kamar yadda kuma a cikin tsawon shekaru suka tabka irin waɗannan ayyuka na laifukan yaƙi a zirin gaza tana mai cewa wato haramtaccen kasojin haramtaccen kasar isra'ila din shekaru aru Aru suka yi suna tabka irin waɗannan ayyuka na laifukan yaƙi akan al'ummar palestinu da haka take ganin cewa ya kamata a ce kotun ta gudanar da bincike kan wannan lamari sannan kuma ta gabatar da batun a gaban wannan kotu din duk da cewa dai ta bayyana cewa akwai wasu bangarori daban-daban ma waɗanda su ma ake zargi sun tafka irin waɗannan laifukan yaƙi din amma dai kuma ta fi nuna ga irin abubuwan da su isra'ila din suke yi babbar mai shigar da karan da ta bayyana cewa akwai dalilai da suke yake da su na cewa dai irin ayyukan da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka yake aikatawa a zirin na gaza da kuma yammacin kogin jordan haka din yana a matsayi irin na tafka laifuffukan yaƙi to tun dai bayan wannan sanarwa da malama fatu bayan su da din ta yi an sami bangarori daban-daban da suke ta bayyana ra'ayi da kuma mai da martani a bangaren ta gwamnatin cin gashin kan falastinawa ta yi maraba da wannan lamari a bangare guda ma ta kungiyoyi na maya a nan falastinu musamman irin kungiyoyin kungiyar hamas wacce take rike da yankin na zirin gaza ta bayyana jin ta da kan wannan lamari da kuma cewa wani lamari ne da ke nuni da cewa ko ba daɗe ko ba daɗe za a iya hukunta waɗanda suke da hannu cikin ɗanyen aiki ciki a zirin na Gaza kamar yadda kakakin kungiyar Hamas din Hazim Kassam ya bayyana. Ta bangare guda ko ita kuma haramtacciyar kasar Isra'ila ta nuna damuwanta da kuma rashin amincewanta da wannan kokari da ake yi kamar yadda Amurka ma ta nuna bata rashin amincewanta da wannan lamari da kuma cewa ba taba bari a yi abubuwan da zai zamanto abinda zai tabbatar da laifi ko kuma a cutar da haramtacciyar kasar Isra'ila ba. A saboda haka ne ma mataimakiyar shugaban Amurka Kamal Harris cikin wata tattaunawa da ta yi da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ta bayyana masa cewa amurka dai tana adawa da duk wani kokari na gudanar da bincike na kotu a kan haramtacciyar kasar isra'ila kan wannan batu man yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka din ma musamman shi sakataren harkokin wajen amurka din anthony blinken shi ma dai ya bayyana nasa ra'ayi din na goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila da yin amincewa da wannan kotu din to a bangare guda kuma shi ma dai firaministan haramtacciyar kasar isra'ila netanyahu ya nuna nuna kiyayya ya nuna kiyayyansa ga wannan lamari na gudanar da bincike din inda ya bayyana haka din ma a matsayin wato wani kiyayya ne ga Yahudawa wato lamarin da suke amfani da shi a koda yaushe gurin duk lokacin da aka yi kokarin nuna sun aikata wani laifi wanda yake duniya ta shaida suna amfani da wannan kalma gurin nuna cewa kaman dukan wani abin da za a yi a gare su wani abu ne wanda yake da alaka da kiyayya da Yahudawa da dama ake da shi to wannan da yana daga cikin irin abubuwan da Amurka da kuma mutum kasar Isra'ila suka bayyana dangane da ita kanta wannan kotu din. wannan nuna rashin amincewa da gwamnatin amurka din ta yi ga ita kanta wannan kotun da gudanar da ayyukanta ba wani bakon abu bane don ko a kwanakin bacin a lokacin gwamnatin da ta shuɗe na trump a nan amurka din kotun sakamakon lokacin da kotun ta bayyana aniyarta na cewa amurka ta tafka ayyukan laifi na yaƙi a ƙasar afghanistan kuma kotun za ta fara gudanar da bincike kan wannan lamari din tana wancan lokacin gwamnatin amurka ta trump din ta sanya takunkumi akan wasu daga cikin manyan jami'ai na wannan kotun ko ciki kuwa har da ita babbar mai shigar da kara din Fati suda to don haka wannan ba wani bakon abu ne idan amurka ta yi wannan lamari ta ma bangare guda kuma baya ga wato gwamnatoci a hukumance akwai kuma kungiyoyi na kare kogin bil'adama a duniya waɗanda su ma suka bayyana suka yi nuna maraba da wannan shiri na kotun da take yi na gudanar da bincike kan haramtaccen kasar isra'ila din da kuma amurka kan irin waɗannan ɗanyen aiki da suke aikatawa wanda a cewar su hakan yana nuna dai wani abu ne wanda zai ƙara da dawo da mutuncin kotu din wanda dama ake zargin cewa tana nuna wariya ga waɗansu ƙasashe kuma waɗansu al'ummomi a ɗaya daga cikin irin kungiyoyin da suka bayyana ra'ayinsu kan wannan batu akwai kungiyar nan ta kare kungiyar bil'adama ta Canadian Defenders for Human Rights ya bayyana cewa Amurka da haramtar kasar Isra'ila daman ba wani bakon abu bane idan sun nuna irin waɗannan goyon ko kuma wannan adawa da ita wannan kotu don kuwa sun jima suna nuna adawa da duk wani abin da ita wannan kotu din ta kokarin aiwatarwa musamman idan ya shafe su sannan kuma da ci gaba da yi gudanar da zalunci akan wannan kotu din da kuma yin wasan kura da ita da kuma tsoratar da kotu din kamar yadda suka ce daman dai kotun ta jima tana kokarin bayyanar da ra'ayinta kan wasu daga cikin ayyukan da amurka da haramcin kasar isra'ila suke fuskanta to amma dai kotun tana ci gaba da fuskantar irin waɗannan mai da martani da kuma zalunci da kuma babakire daga bangaren amurka din wacce take nuna fin karfi a lokuta da dama duk da cewa kamar yadda waɗannan ƙungiyoyi daban-daban suka nuna cewa ba abu mamaki bane idan har amurka ta nuna adawanta da wannan kokari da ake na hukunta haramtaccen kasar isra'ila to sai da abin da suke cewa shine abin bakin cikin shine cewa wannan sabuwar gwamnati ta amurka ta yanzu ta biden ba ta yi wani abun a zo a gani ba wajen sokewa da kuma sake dubi cikin irin waɗannan matakai da kuma matsaya da gwamnatin amurka ta musamman gwamnatin amurka ta trump ta ɗauka akan irin waɗannan wato cibiyoyi na ƙasa da ƙasa duk ko da cewa duk ko da alƙawarin da ita wannan gwamnati ta yi da kuma bayanan da ta ringa nunawa kafin hawanta mulki cewa za ta yi ƙoƙari gurin ganin cewa wasu batutuwa da waɗansu matakai da gwamnatin trump ta ɗauka waɗanda yake a zahiri a fili suke na kurakurai ne wanda suke karan tsaye ga dokoki na kasa da kasa ta juya musu baya da kuma soke su to amma sai abun bakin ciki kamar yadda su waɗannan ƙungiyoyi suke bayyanawa shine gwamnatin Biden din har zuwa yanzu babu wani abin ta yi musamman akan wannan batu na wannan kotu da take kokarin wato gudanar da bincike da hukunta waɗanda suke da hannu cikin aikata wato laifuka na yaƙi face ma dai wato ita wannan gwamnati din ta ma sake ita ma goyon bayan irin abubuwan da Trump din yake aikatawa ne musamman bayan matakan da ta sanar da ta ɗauka akan wannan kotu din sakamakon sanar da abin da ta yi take yi na kokarin gudanar da bincike da kuma hukunta waɗanda suke da hannu cikin wannan danyen aiki a Falasinu. To duk da cewa dai irin waɗannan matakai da Amurka da haramta ƙasar Isra'ila suke ɗauka kan kotun bai zo da mamaki ba ga da dama. Ima dai ba a ce wato in ma ba a ce irkin daukan irin waɗannan matakan ne da zama da abin mamakin ba to amma dai ko ba komai wannan haka din da ta yi wannan sanarwar da kotun ta yi yana tabbatar da wasu abubuwa kamar haka na farko dai karyar amurka na girmama dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kare bil adama wanda dama wanta daga cikin abubuwan da amurka ta jima tana bayyana cewa ita tana wato kare bil adama da kuma girmama dokokin ƙasa da ƙasa har ma take kokarin hukunta wasu ƙasashe wanda suke cewa suna karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma bil adama to amma dai wannan sanarwa kamar da masana harkoki suke gani cewa to lalle wannan ya nuna ƙarya da amurka take akan wannan bangare abu na biyu shine cewa gwamnatin amurka ta yanzu ba abin yarda ba ce don ko kamar yadda ta bayyana da irin abubuwan alƙawuran da ta yi a halin yanzu dai gashi an fara ganin cewa wannan abubuwa wannan ke masu sauki ne amma dai ta gagara yin su na uku shine cewa ba bakerin amurka da haramtaccen kasar isra'ila da din cewa za su ci gaba da tabka ayyuka na laifi ba tare da an hukunta su ba ya fara zuwa karshe sakamakon irin yanayin yanda yanzu waɗannan kotuna da cibiyoyin kasa da kasa suke fitowa fili suna adawa suna sanar da matsayarsu dangane da irin ayyuka na ba bakere da kuma ayyuka na take hakokin bil'adama da amurka da haramtaccen kasar isra'ila suke aikatawa to waɗannan yasa masana ɗin suke ganin cewa haka ɗin yana nuna cewa irin wannan babakirin na amurka ɗin ya fara zuwa ƙarshe sannan abu na hudu shine cewa duniya ta fara ƙosawa da kuma wato kosawa da wannan bakar siyasa ta amurka da haramtaccen kasar isra'ila ganin cewa irin yanayin yadda cibiyoyin kasa da kasa suka yi goyi bayan wannan mataki da kotun ta duniya take son dauka hatta cibiyoyi a nan turai da dama sun nuna goyon bayan su da kuma wato nuna amincewarsu da wannan kokari da ake wanda haka din yana nuna cewa duniya daman baltana kasashe irin kasashe masu tasowa waɗanda suke da daman su daman suna adawa da irin waɗannan matakai na amurka din to don haka masu wannan ra'ayi suke iya gan cewa duna ta fara kosawa da irin wannan bakar siyasa ta amurka da haramtaccen kasar isra'ila sakamakon irin yadda suke nuna goyon baya a duk lokacin da wata cibiya ta kasa da kasa take son daukan mataki a kan su waɗannan kasashe da kuma wannan bakar siyasa ta masu saurare duniya da tana zuba ido ta ga abin da zai faru a nan gaba kuma na kama kawo abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. shirin duniyar mu ayo kenan kuka saurara to yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka Barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya musulunci taron ina muku fata alkhairi sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura don Allah ina so wannan ba mai albarka ku bani dama bayyana ra'ayina na eh, jan hankali kamar haka don allah don annabi mutanen jamhuriyar niger da ku yake cikin gida da wanda yake waje mu ci gaba da wa ƙasar mu addu'a Allah ba su zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya ga baki daya da abin da lafiya za ta ci wannan abu da aka yi na zabe a zo wanda Allah ya ba tun da Allah ba shi a bi shi abu Allah a bi shi kuma ya kasance a zo a gina ƙasa ce ku ce yanzu ba na jama'a bane kawai a mai da hankali ga ubangiji Allah ubangiji sa ya mana adalci to muna kira ga 'yan kasa kowanne ka goyon bayan na zaman lafiya mu Allah ka albarka ka je mu da zaman lafiya ni ne muku fatan alkhairi radio bh jamhuriyar musulunci na gode da wannan kuka ba dama suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na bh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar yau ina so kuma da dama yi wannan tsokaci a dangance da matsalar tsaron da take najeriya kuma ganin cewar a hali yanzu gwamnatin najeriya tabbas ta dauki al'amarin wanda da ya kamata dama a titin da wuri ta dauka kuma wannan kudi na shugaba muhammadu buhari da ya yi wannan takardun haka abu ne mai kyau kuma gaskiya wajen sace wannan matan da aka yi na ɗalibai da malaman su na jihar ido hakikan gaskiya wani abin da allah wade ne kuma muna kira ga sojin najeriya sojin najeriya da tashi ta tsaya da fatan allah kawo karshen wannan tashi tashi hankulan nijar da najeriya da ma afirka baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar da kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi radio Hausa ta Iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas daga agada sai jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na game da sojoji wannan na Chadi wanda su zo Nijar wanda za su kama ma sojoji na Nijar game da wannan yaki da suke da 'yan tada kaya baya to wannan gaskiya bare man abun yabawa ne saboda daman afirka haka ya kamata a ce an yi amma ba a ce a rika kawo wani sojoji na turai ko na faransa ko na amurka a ce su ne za su kama wannan sojoji da tura babu abin da suke a cikin kasashen mu sai kara kulla makirci ai dukan makamman da ake shigo ma 'yan ta'adda da su su ne suke taimaka musu da su suna fakewa da abun nan suna cewa suna taimaka mana daman mai ɗaki shi ya sai inda yake mushi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwa Hassan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga dan majalisar tarayya mai wakiltar Nangere Fortescue wato Honorable Ibrahim Umar a bisa kokarinsa kokari da ya yi na tallafa al'umma da mata masu kananan sana'o'i da kuma aiki da yawa karkara na raya karkara wato ya ceto al'umma dimba al'umma daga wahalar ruwan sha a karamar hukumar Nangere Local Government da kuma ceto ƙauyuka da ya yi na bangaren gina musu makarantu don ceto al'ummar yankin da yake wakilta muna masa godiya da fatan alheri allah taimake shi allah bashi nasara ki daga mai sauraron kwasan talabijin fortescue sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran zandar gaskiya haɗin gwiwa da sojojin tadi da ƙasa ta jamhuriyar nijar da sauran kasashen afirka ba shi zai kawo tsaro ba a iyakokin ƙasashenmu na na afirka abinda zai kawo mu tsaro a kasashen mu na afirka shugabanni da aka zaba ku ji tsoron allah ku ringa ma talakawan ku adalci shi kaɗai zai kawo maganin masihun nan da ke ritsawa da wanda bai shi ba bai gani ba ya kamata shugabanni da aka ba ku jagoranci ku ji tsoron allah ku ji tausayin talakawa mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Kuna tare da Alkasum daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan shiri namu mai tarun albarka zan dan tsokaci sama wagga siyasa tamu wadda aka gama Nijar. Sai dai an gama a wajen wa'ansu amma hayo ba a gama Saboda a nan an yi da zaben ana kuma biyowa ana kama 'yan adawa wannan bai dace ba wannan ba hanya ba ce wadda demokrasi ake so ta karmi wadda ana cewa an ba shugaban eh, Nijar wannan eh, lambar yabo ta eh, Mo ibrahim wannan wannan ba wai eh, abu bane wanda mu za mu taɓaɓatu saboda ƙungiyar ta ta bashi ba wai shi bane na farko na shi shidda ne kuma aka diba kungiyar wannan cikin bada ta akwai eh, siyasa akwai shugabanni wanda zai eh, kamata a ba ita ba yi wa a ba su ita saboda sun sha bamban da maradin turayen yamma kenan yanzu dole ne wanga ma shugaban kasar mu na nijar a bashi ita amma ba wai ya cancanta ba ko kuma ya yi abubuwan da ya kamata a bashi ita to muna son mutane su gane siyasa ce VOH Hausa mai magana ne alkasun daga nan Agadez ku tashi lafiya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi Hausa magana Aliyu sarawa kuma galmai dawo. Allah rabu subhanahu wataala bayan Allah ka wani kwanci hankali tsakanin Najeriya irin wannan yankin nafo da yan Boko Haram. Ya Allah ka ba su ilimi na na shirye suwa. Allah ka sauka mana Allah. Ga watan Ramadan na na karabuwa alhali kuma ga wannan dubara ka samu dan uwa. To ubangiji Allah rabu subhanahu wataala ka shirya sa mana. Allah ka daidaita mu tsakanin Nijar Najeriya irin wannan abubuwa ka samu boko haramu irin da share da kamar ubangiji Allah ka daidaita mana Allah ya gyara mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya Hausa to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. shirin murin masu saurari kuka saurara yanzu kuma ga awal kunya nan a cikin shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da warhaka haka nan barka mu saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke yin dube kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan boh sashin hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan kuma za ku kwasance tare da mu don jin wannan sabon shirin a yau din music a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ta kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin rasalatul hukuk na imam zalul abidina na imam hussein alaihi salam da kuma fatan iyali na su amfana da waɗannan bayanai yau dai malam zai tashi ne daga kan haƙƙin 'yan uwantaka da zumunci zai kuma fara ne da hakkin uwa maba ba ma masu sauraro malam muke saurare yan uwa masu girma da mutunci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mamallakin kowa da komai ma'abucin dimbin ni'imomi da kyautayen da ba mu san iyakansu ba shi ya kawo mu wannan lokaci na wasala mu a cikin littafin risalatul huquq na maulana aliyu zainul abidi na dan imam husaini alaihi musallam kuma za mu tashi a haƙi na 21 kuma in ce haƙƙun rahim haƙi na 'yan uwantaka haƙi na zumunci wanda za mu fara da haƙƙi na uwa maulana ali zin labidin alayhi salamu, ya ce fa haƙƙa ummika an ta'alam annaha hamalat ka haisu la ya hamilu ahadan hada. wa ta'amatka min samrati qalbiha malam hadan ahadan ahada ya ce uwa tana da girman haƙi a kanka kai ɗan adam kuma mun ce gobe a lahira kowa zai ga abin da ya aikata idan ka kiyaye haƙƙin ma'aifiyarka to wannan haƙƙi zai tare ka tun wurin fitar ranka shi zai baka masauki ya yalwata maka ya haskaka maka makwancinka a kabari ya ɗebe maka kewa a rayuwar barza kuma shi ne zai zama dalilin ni'imarka a taron ƙiyama idan kuma har ka tozarta haƙƙin uwa to bone ya ci ka za ka dandani kudar ka tun wurin fitar rai sannan ka sha azaba a kabari gobe lahira Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa ya ce haƙƙin ma'aifiya na farko wajibinka ne kai ɗan adam ka sani uwarka ce ta ɗauke ka inda ba wani mahalukin da ya taɓa ɗaukar wani amma aifarta ta ɗauke ka duk wanda ya ɗauke ka wani ya ɗauke ka a hannu wani ya ɗauke ka a kafansa wani ya ɗauke ka a mota wani ya ɗauke ka a kan jaki wani ya ɗauke ka a jirgin sama wani ya ɗauke ka a inda ya ɗauke ka wani a gado wani a kujera amma ba wanda ya ɗauke ka a ma'aifa in ba uwarka ba ba wanda ya ciyar da kai ba wanda ya ciyar da kai ta inda ma'aifiyarka ta ciyar da kai ita ce ta ciyar da kai daga jininta ita ce ta ciyar da kai ta cibiyarka inda wani bai taɓa ci da kai ta wannan hanya ba wa hawa katka bi sam'iha wa basriha wa yadaha, wa rijlaha wa shi'raha wa bashraha wa jami' jawarihaha sannan kuma ka sani ita wannan taka ita ce wadda ta baka kariya saurari take kada wani abu ya zo ya cuta maka turra zamanta da kai tana saurari kar wani abu ya cutar da kai ta sa ido kar wani abu ya cutar da kai da hannunta ba za ta bari ko ƙuda ya taɓa ka ba da kafafunta ta kare ka ta kare ka da fatar jikinta ta kare ka da gashinta ta kare ka da komai nata ta kare ka ta baka kariya da dukkan gabanta sannan kuma tana mai albishiri tana mai albishiri a gare ka tana mai farin ciki da ta maka ba don kai mata ba kai wata rana ba don kai kai mata ba wata rana babu abun da ba ta yi maka ba na kyautatawa a dawwame babu yankewa tutur ko da yaushe babu abin da ba ta yi maka ba ita wanka muhtamilatin limafihi makaruhiya ta daure abin da ba ta son yi ta yi shi don ka don kai ka rayu don ka ji daɗi abin da ba ta so abin da ke bata mata rai ta yi shi don kai ka rayu abin da ke ci mata ciwo ki a zuciya ta yi shi ta ɗauke shi ta yi haƙuri da shi don kai ka ji daɗi abin da ke bakanta mata rai ta yi haƙuri da shi saboda kai masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke kakashin da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda mahaifiya ke daukan ɗawainiyan reno da fatan iyalai suna amfana da waɗannan bayanai. Hatta dafa atta an ka yadda kudura. Haka ka zauna cikin cikinka, ta sha ruwa ta amaye. abinci baya zama a cikinta ba za ta iya kwantawa ta ji daɗi ba babu sukuni babu walwala yau ciwo gobe ciwo haka ta zauna tana fama da kai amma kuma tana murna tana farin ciki har ranar da ƙudura ta Allah ta fito da kai zuwa ga wannan ƙasa Faradiyar an tashba wata jo wata jo fiya amma sai uwarka ta yarda bayan ta haife ka kai ka ƙoshi ita ta yi yunwa ka tsotse ta ka tsotsi nonon ta ka ƙoshi ita kuma ta je yunwa wata ka wata yare ta sa suturanta ta rufe ka ko da ita za ta kwashi sanyi ta lullube ka kar sanyi ya taba ka amma ita ta yi fama da sanyi ta shayar da kai ka sha ka ƙoshi ita kuma ta yi kishin ruwa haka kuma ta ni'imtar da kai ta ni'imtar da kai ita kuma ta takura wata lansu bin naum bi irqiya ta lallashe ka ta daddaba ka ka yi bacci ita kuma ta zauna falke wa kana batnu halaka wa cikin ta ne wajen zamanka da a cikin cikinta ta kunsa ka wa hajira halaka hawa sannan kuma cinanunta su ne wurin kujerarka ta hutawa wasa da ya halaka saka'un mamanta shine salkakka tasha abun shanka wa nafsu halaka ka'un rayuwarta ta basuwa don ta kare ka ta bashir har duniya wa bar da halak mamin ajlik takan rungumi zafi a duniya ta zafi a duniya don kai ka ji sanyi ta sanyi a duniya don kai ka samu dumi-dumi to wajibinka ne kai da ka gode mata ita uwarka ma'aifiya a gwargwadon irin wannan hidima da ta yi da kai wanda kuma lalle ba za ka iya ba ba za ka iya gode ma'aifiyarka ba ba za ka iya saka mata ba gwargwadon yadda ya cancanta ka gode mata ba ka isa ba illa bi aunillahi wa taufiqihi, sai dai ka koma ka nemi taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka maka ka iya sauke haƙƙin uwarka ka koma ka nemi Allah ya maka gamdakatar dangance da abin da ya shafi haƙƙin uwarka ma'aifiya ko ka samu ka sauke wannan haƙƙi yan na masu girma yan uwar imani na ganin yau ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki sai mu takaita a nan wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ga shi ma ya saki jiki da bayani, idan eh, kuma lokacin namu ba zai bari ba. A yamakon sashen Hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salale zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kara wa malam karfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau. Tuma da bayan shirin tarbiyyar iyali yanzu kuma sai shirin mu na karshe a safiyar ta yau wato shirin nan na Afirka a yau ai saurare lafiya. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku da kuma yin dubi kan wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka ɗau hankula ko kuma ma dai suke cigaba da daukan hankula a yankuna daban-daban na nahiyar Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. A ranar Juma'ar da ta gabata ce dai aka zaɓi sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka din caf wanda aka zaba din da shine hamshakin mai kudin nan dan kasar afirka ta kudu wato patrice musafe bayan wata yarjeniya da aka cimma zaben nasa dai ya kawo ƙarshen watanni na zaman ɗarɗar kan makomar shugabanci na cap din da kuma yanayin kwallon kafa a nahiyar ta afirka to ko yaya aka gudanar da wannan zaben da kuma yaya makomar harkan kwallon kafa zai kasance a nahiyar ta afirka bisa la'akari da karancin kwarewa da ake zargin sabon shugaban yana da shi to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa da haka sai masu sauran su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda watakila kuka ji a farukon shirin an zaɓi hamshakin mai kudin nan ɗan ƙasar afirka ta kudu patrice musefe a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta african caf bayan cima wata yarjejeniya da aka kulla inda sauran 'yan takarar kujerar su uku suka janye takararsu a ranar juma'ar da ta gabata ce dai aka sanar da musa musefe din wanda hamshakin dan kasuwa ne mai hada-hadar haƙar ma'adinai a matsayin sabon shugaban hukumar ta caf wanda kuma hakan ya sanya shi ya zama mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kana kuma memba a majalisar koli ta hukumar ta fifa wanda dama a bisa tsari haka lamarin yake wato duk wanda yake bisa kan wannan karaga na matsayin shugaban na kaf to wannan din hakan yakan bashi zaman rike waɗannan matsayi da muka ambata a ƙasa wato na zama mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa din kana kuma memba a majalisar koli ta hukumar ta fifa matsafe da ɗan shekaru 59 a duniya ya dare karagar mulkin hukumar ta kaf ne dai bayan wata yarjejeniya da aka cimma da hukumar ta fifa wanda ta sanya sauran 'yan takarar suka janye masa a halin yanzu dai yana da gagarumin aiki a gabansa na ciyar da kwallon kafa gaba a nahiyar tamu ta afirka duk da karancin kwarewa da aka ce yana da shi a wannan fage musamman ma dai bisa la'akari da yadda hukumar kwallon kafa ta afirkan da ke fuskantar matsaloli cikin 'yan shekarun baya-bayan nan musamman a bangaren da ya shafi harkokin kuɗi lamarin da ya sanya har aka dakatar da tsohon shugaban hukumar ta kaf ahmad ahmad da kuma haramta masa ayyukan wasanni saboda zargin rashawa da wasa da dukiyar hukumar sana a shekara ta 2019 ma dai an ɗau watanni shida babbar sakatariyar fifa din dai fatima samura ce da ke gudanar da ragamar kungiyar ko kuma hukumar ta CAF sakamakon wannan badakalar. Shi dai Ahmad Ahmad dan kasar Madagascar ya kasance shugaban hukumar ta CAF na farko da hukumar fifa din ta haramtawa wa ayyuka da kuma harkoki na wasanni a watan nuwamban shekarar bara na tsawon shekaru biyar saboda wannan zargi da ake masa na almundahana da kuma wasa da dukiyan hukumar da cewa dai daga baya an rage zuwa shekaru biyu bayan ɗaukaka ƙara da ya yi a gaba to kafin hakan dai yan makonnin da suka gabata 'yan takara hudu ne suke tafafatawa wajen neman wannan matsayi na shugaban hukumar ta cap su ne kuwa bayan shi wato patrice musafi din dan kasar afirka ta kudu akwai kuma dan kasar ivory coast nan jack anoma sai kuma ahmad yahaya dan kasar mauritania sai kuma augustin singo dan kasar senegal waɗanda suka ci ga waɗannan makon da suka gabata ɗin sun kasance cikin fafutuka tsakaninsu don neman wanda zai ɗare wannan mukami na shugaban hukumar kwallon kafa ta afirkan wato cap to sai da kuma hukumar ta fifa ta shirya wasu tarurruka da aka gudanar tsakanin 'yan takaran a kasashen morocco da kuma mauritania inda a hakarin ne dai aka cimma irjeniya na fitar da ɗan takara guda a tsakaninsu wato wanda inda aka fitar da shi patris muzaife a matsayin ɗan takara guda tilo wanda zai tsaya a bisa don neman wannan kujera wanda kuma daga baya dai ya wato ya ɗare bisa wannan mukami ba tare da wata hamayya ba. a bisa wannan yarjejeniyar da aka cimma din da sauran 'yan takara din musamman su guda biyu daga ciki wato agustin seko ɗan ƙasar senegal da kuma ahmad yahaya an ba su matsayi na mataimaka na ɗaya da na biyu na shugaban hukumar ta cap waɗanda su ci gaba da gudanar da ayyukansu a wannan matsayi ta sai kuma shi jack mono ɗan ƙasar ivory coast wanda ya kasance tsohon memba a kwamitin gudanarwa na hukumar ta fifa ya tun a farko dai ya nuna cewa wannan abin da aka yi kuma wannan da aka cimma din dai ya saba wa tsari na dimokuraɗiyya amma dai kuma da ƙarshe daidai an ba shi ya ci gaba da zama a matsayin mai bawa sabon shugaban kaf din shawara na musamman to wannan zaɓe da aka gudanar dai da kuma irin wani jiniya da aka cimma da kuma yadda hukumar ta fifa ta tsoma baki da kuma shigowa cikin lamarin don magance shi da aka ya fuskanci gagarumin suka daga bangarori daban-daban na afirka din da ma wasu bangarori daban-daban masu kula da harkoki na wasannin kwallon kafa dokuwa da musanta hakan da shugaban fifa din gani infantino ya yi na cewa hukumar ta fifa bata tsoma baki cikin wannan lamari na wato zaben ba to da kuma duk da haka din dai da dama suna ganin fifa din tana ci gaba da tsoma baki cikin harkoki na na kwallo a kasashen afirka da cewa to wannan dai ba shine karon farko da hukumar ta fifa take tsoma baki cikin harkokin kwallon kafa na nahiyar tamu ta afirka ba abinda ba ta yi cikin harkokin kwallon kafa na wasu kasashen daban ko kuma na wasu nahiyoyin daban-daban musamman na nahiyoyin turai to kuma kudancin amurka to da dama dai suna ganin irin yadda tsohon shugaban hukumar ta caf ahmad ahmad ya gudanar da mulkinsa da kuma badakalar kudade da aka cimma kuma aka fuskanta cikin 'yan shekaru a hukumar ta kaf suna daga cikin irin abubuwan da suka cutar da harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka da kuma ma sanya fifa din tsoma baki cikin wannan lamari cikin harkokin kwallon kafa na afirka din kamar yadda da dama suke ganin hakan wanda kuma ɗaya daga cikin dalilan da ɗaya daga cikin alamun da suke tabbatar da haka ɗin shine yanayin yadda hukumar ta kwallon kafa ta fifa ta tabbatar da babbar sakatariyar hukumar fatima sumura wato a matsayin mai kula da hukumar kwallon kafa ta fifa ɗin har na tsawon watanni shida kamar yadda muka bayyana a baya wanda haka din ke nuni da irin tsawon baki da ita fifa din take yi cikin harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka a cewar su masu wannan ra'ayi to shi dai misa musaife an bayyana shi a matsayin mutum na tara mafi kudi a nahiyar mu ta afirka wanda aka ce yana da dukiyar da ta kai dala biliyan biyu da dugo tara kamar yadda jaridar nan ta forbes ta buga a kwanakin baya shine kuma dai wanda yake mallakan kungiyar kwallon kafan nan ta mamelodi sundowns wanda a shekara ta 2006 ta zamanto zakaran zakaru na kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar mu ta afirka din wanda ake kira da cup champions league to ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar sabon shugaban na hukumar ta cap shine yanayin yadda zai tabbatar da haɗin kai a tsakanin membobi na wannan hukuma ta kaf din na kasashen da suke ciki bugu da ƙari kan masu ruwa da tsaki harkokin kwallon kafa a nahiyar mu ta Afirka. a saboda haka ne ma a matakin farko na fara aikin nasa musafe-safe din ya buƙaci haɗin kai a tsakanin waɗanda abin ya shafa wato ƙoƙarinsa da yake yi na kyautata yanayi na kwallon ƙafa a nahiyar tamu ta afirka kamar yadda ya bayyana cewa akwai bukatar a gudanar da wasu gyare-gyare na gaggawa gurin ganin cewa an cimma wannan manufa da ake da ita to da dama dai suna ganin duk da irin karancin kwarewa da shi sabon shugaban kaf din yake da shi a wannan bangare tamma kuma a sakamakon irin haɗin gwiwa da kuma maraba da zaben sanda da wasu da dama daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa afirka din suka yi haka din ana ganin zai iya taimaka masa wurin gudanar da wannan aiki nasa da kuma dawo da martaba da kuma mutuncin harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka wanda daga dukan alamu ta fuskanci matsaloli na yin rauni a cikin 'yan shekarun da suka gabata. to masu saurari da kama kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da da Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu saurare da shirin Afirka a yau muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Tama da kima dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. kasashen faransa jamus italiya da kuma spain sun dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin astrazeneca amurka ce ta fi kowace kasa fitar da makamai zuwa ƙetare in ji wani rahoton cibiyar bincike da ke sweden shugabar hukumar kasuwanci ta duniya ta gana da shugaba buhari na najeriya to madalla masu saurari da aka kuma kakashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma da dan allah a zuwa an jima shirinmu na rana inda nan sashi kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ma waɗanda ba ku ji ba waɗanda amma sun taimaka shirya kan kama ni da na kasance tare da tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.